bayan haka yan uwa ne mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa wa alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa godiya ta tabbata ga Allah mai kowa mai komai wanda ya hada mu a wannan yammaci na juma'a 25 ga watan sha'aban a shekara ta 1447 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da sha uku ga watan biyu a shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya a wannan sabon masallaci mai albarka wanda aka bude shi a yau masallacin tunawa da margayiya hajiya asiya muhammad allah ya ji kanta da rahama wanda gidauniyar ganduje ta gina a wannan unguwa mai albarka ta bakirawa layin sarkin fawa ko to bisa ga kaddarawar ubangiji kamar yadda aka sani masallaci ba wai don a yi sallah kadai ake gina shi ba yana daga cikin manufofin gina masallaci dan a yi sallah kuma dan a ilimtar da al'umma to ga shi muna jajibere ma'ana kwanakin gab-gab da watan ramadana mai albarka da aka bisa ga tarihi wannan rana ita ce rana ta farko da za mu fara darasi a wannan masallaci bayan buɗe shi da aka yi a yau kuma za mu fara ne da tattaunawa akan abin da ya shafi azumin watan ramadana da haka za mu yi lacca mai taken lale maraba da ramadan da fatan Allah maɗaukacin sarki ya saka wa waɗanda suka gina wannan masallaci da alkhairi Dr. Abdullahi Umar Ganduje wanda ya gina wannan masallaci Allah ya gina masa gida a aljanna. Amin Wacce aka gina masallacin aka sanya sunanta Ubangiji madaukakin sarki ya haskaka mata makwancinta. Amin. mu kuma da aka danka mana amanar kula da masallacin Allah ya ba mu ikon sauke na Allah kuma ya ba mu yawan waɗanda suke assasa irin wannan alkhairi a cikin al'umma Allah ya ƙara mana su to a gurguje malamin da zai fara mana bayani wanda shine jigo shine Dr. Ali Yunus mm. Muhammad Abu Idris babban limamin masallacin Uthman ibn Affan wanda yake kofar gadon kaya da haka malam shine zai fara ne mana wannan fili da bayani akan abin da ya shafi azumi malam ba bako ne baya bukatar wani dogon bayani da haka zan mika abin magana zuwa gare shi kuma malam yana da minti ɗaiɗai har ashirin zuwa ashirin da biyar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 mune wa Allah ta'ala godiya a wannan yammaci da ya hada mu a wannan masallaci mai albarka a wannan yammaci na juma'a mai albarka taya al'ummar wannan nahiya murna da kuma fatan alkhairi gare su bisa wannan alheri da Allah ya kawo musu kamar yadda malam ya faɗa a masallaci ni'ima ce babba al'umma zamo suna da inda za su haɗu su bauta wa Allah wannan ba karamin alkhairi bane a cikin al'umma saboda haka gina masallaci aiki ne wanda yake mai girman lada kuma wanda Allah yake so domin ahabbu albiqa'i ila Allah almasajid guraban da Allah ya fi so a wannan duniya sune masallaci saboda haka muna addu'a da fatan alkhairi ga waɗanda suka ɗauki gabarin wannan aiki Allah ya saka mun da alkhairi kuma Allah ya ba su ikon ci gaba dama ne suna yi irin waɗannan ayyuka na alkhairi gina masallatai da makarantu na islamiyya domin a wato ba al'umma ta musulmi wannan wato taimako da agaji da ake da bukatar shi samar da masallatai a lunguna da sako na ko'ina inda musulmi ciki. kamar yadda malai faɗa masallaci waje ne na sallah da zikiri da karanta alkur'ani waje ne na ilimi waje ne na tarbiyya waje ne na ƙara danko na 'yan uwantaka domin al'ummar da suke wannan kewayen watakila kafin su rika haduwa a wannan masallacin suna yin asuba wanda suke kusa suna yin salloli na a zahar la'asar magarba isha watakila kafin wannan masallaci wani yayi can wani yayi can amma idan aka haɗa a nan yanzu to sai ga an ƙara haɗuwa, zumunci ya ƙara kulluwa kaga waje ne wanda yake na tawasul al-ijtima'i a haɗu domin a ƙara ƴan uwantaka a san juna kuma a taimaka wa juna da agaza wa juna fatan mu shine Allah ya sanya waɗanda suke wannan kewaye su amfana matuƙa da wannan masallaci kuma su bayar da gudunmawa da ake da bukata wajen raya masallacin rayawa ta fuskar zuwa a yi sallah a ciki da rayawa ta fuskar kula da ingancin masallacin kamar yadda muka sani ba dole a ce kullum waɗanda aka danka a masallaci su za su yi ta shara suna kula da fitullu suna kula da fanka da lasfika a'a waɗanda suke amfana su ma akwai hakki a wuyansu za a haɗu ne tare domin a inganta masallacin da yawa muna kokawa al'umma cewa idan an yi masallaci mutane abin da suka ba da himma su zo su yi ibada a ciki su yi sallah e, abu ne muhimmi kwarai amma ba iyakar ta kenan ba za ka zo ka yi sallah kana amfana ga haske ga fanka to kuma sai ka ba da gudunmawarka wajen ganin an tsore da kulawa da ingancin masallaci idan wani ainihin wani abu ya samu na gyara ba sai an ce an sanar ba rige ya kamata a yi kowa ya ce ni zan gyara to wannan alheri ne ba karami ba kuma kai ma za ka shiga cikin waɗanda za su yi tarayya a cikin ladan masallacin waɗanda aka danka wannan amana Allah ya ba su iko riƙewa? mu kuma Allah ya ba mu iko amfana da wannan masallaci kamar yadda malam ya faɗa yan kwanaki kaɗan suka rage insha Allah ta'ala ga wanda Allah ya yi masa rabo za a shiga wata Ramadan wata Ramadan wata ne wanda yake mai albarka wata ne wanda yake mai girma ga al'ummar musulmi wannan ba sai an faɗa ba ba don komai ba saboda dalilai na alkur'ani da kuma hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yawa suna nuna falala da daraja na shi kanshi watan yana cikin watannin da Allah ya fifita ya sanya ɗaya daga cikin manyan rukunai na addinin musulunci shine azumi a wannan wata na Ramadan wanda azumi mun sani ɗaya ne daga cikin alkazul Islam al sannan banda irin a wato falaloli da Allah ya sanya masu yawa a cikin wannan wata na Ramadan zan lissafo kaɗan daga abin ba ‘yan uwa dama su ƙara sanatar da mu manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alaihi yakan yi ta yin murna ga al'ummarsa idan wata Ramadan ya zo kamar yadda ya zo a cikin hadisin da imamu annasa'i da Imam Ahmad suka rawaito ma'aikin Allah yakan ce a takun shaharu Ramadan ga wata Ramadana ya zo muku shaharun kataballahu alaikum siyama watan da Allah ya wajabta muku azumtarsa fihi lailatun khairun min alf shahr a cikin wannan wata akwai dare daya wanda yake mafi alkhairi wanda yake mai ninkin lada a cikinsa ya fi ninkin lada na wanda ya yi ibada a watanni dubu in ya dace da wannan dare daya yana daidai da wanda ya yi ibada a watanni dubu fihi lailatun akwai dare guda ɗaya a wannan wata wanda yake idan mutum ya yi ibada ya dace Allah ya karbi ibadarsa to za a ba shi lada khairun min alfi sha'ar fiye da wanda ya shekara ya yi watanni dubu yana ibada a ciki sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sake cewa man hurima khairuha faqad hurim wanda yayi hasara bai ribaci wannan damar ba to shine babban mai hasara wanda aka haramta masa alherin da ke wannan wata watan ya zo ya fita bai ribaci alherin da ke ciki ba to shi ne wanda aka haramta wa dukkan alheri kaga wannan yake nuna mana cewa riskar watan na ramadana alheri ne mai yawa sannan akwai ban takaici, akwai wato kasawa akwai wato hasara ga wanda aka ce ga ramadana ya zo har ya fita bai samu alherin da ke cikina a yafe mata a yi mata gafara a ‘yan tashi daga wuta ba a wannan wata saboda haka wata ne wanda yake mai albarka mai alfarma wata ne mai girma da ya kamata a ce kada mu bari mu zamo cikin waɗanda aka ce man hurima khairuha fakat hurim wanda aka haramta masa alherin da ke wannan wata to ko shakka babu shine wanda yake haramtacce wanda yake yin hasara akwai hadisi na wato talha ibn ubaidillah Allah ya kara masa yadda wannan hadisi yana nuna mana alheri da falala na cewa ka riski wannan wata na ramadana Allah ya so ka da alheri mai yawa Allah ya wato so ya fifita ka ya daga ka akan da yawa daga cikin bayi waɗanda ba su riski wannan wata ba talha ibn ubaidillah Allah ya kara masa yadda yake ba da labari yace anna rajulaini qadima ala rasulillah wasu mutane biyu suka taho wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a Madina wa kana islamuhuma jami'an suka karbi musulunci baki ɗaya su biyu wa kana aduhuma ashaddu shahadan min sahibi amma ɗayan ya fi himma da dagewa wajen ibada fiye da ɗayan fa gaza almustahid sai aka fita jihadi sai mai himman nan ya tafi jihadi fastushid sai yayi shahada aka kashe shi a wajen jihadi thumma makasa al-akhar ɗayan sana dayan wanda yake mai karancin himma sai Allah yi masa rabo ya shekara yana raye thumma tuwfi sannan sai Allah ya karbi rayuwarsa Talha ibn Ubaidillah yake cewa fara'aitu fima yara an-na'im sai na kwanta bacci sai na ga abin da ake gani a cikin bacci mafarki kenan fara'aitu fihi ma inda babil janna sai naga kamar gashi an tashi alkiyama gashi mun zo ana kiran mutane cewa ku zo ku shiga aljanna idza ana bihima ina tsaye sai ga waɗannan abokai guda biyu ko ƴan uwa sun taho ana cewa ku taho a shiga aljanna wa kad kharaja kharijun min aljanna sai wani mai kiran mutane ya fito ta kofar aljanna fa azina lil ladhi tuwfiya al akhir minhuma da ya fito sai ya kalli wancan nabiyin da ya mutu daga baya sai ke kai zo ka shiga aljanna sai ya kira shi shikenan sai ya shiga aljanna summa kharaja fa adina shi bayan wannan ya shiga yayi masa rakiya sai ya sake dawowa sai ya kalli wancan wanda yake mai himman nan da ya shahada sai ya ce mata kai ma zo ka shiga aljanna wato na biyun shi ne wannan mai himmar shi aka kira daga baya to bayan an kira shi ya shiga aljanna ya ce fakalali sai ya kalle ni ce, kai kuwa koma irje koma kai domin fa innahu lam ya'ni laka baadu kai lokacin ka bai ba tukuna tunda ai yana raye. shi kenan sai ya farka da ya farka sai ya mamakin wannan mafarkin sai yake ba wa ‘yan uwansa labari ta abai. cewa ga abin da na gani waɗannan mutanen nan guda biyu da suka taho wajen ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa kuma suka musulunta tare kuma ga ɗayan mai himmar wanda yake fi himma har kuma yayi shahada a filin daga sai kuma gashi an fara kiran wannan na biyu wanda yake bai kai shi himma ba an ce ya zo ya shiga aljanna yake mamaki yake ya aka yi haka yana mamaki sai aka kai wa manzan Allah labari sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa ga abin da Talha yake ba da labari abin da ya gani a mafarki cewa waɗannan mutanen nan guda biyu kamar gashi an tashi kiyama sai aka fara kiran nabiyin wanda himmarsa bata kai ta farkon ba kuma shi ya mutu ne a gida ba shahada yayi ba amma gashi an tashi kiyama an fara kira shiga aljanna ya riga wancan mai himmar sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an bashi labari sai yake tambaya da ya ce alaita kad makan haza ba'da usana shin shi wannan nabiyin ba ya shekara guda ba bayan mutuwar wancan suka ce bala ya rasulallah. haka ne wa adraka ramadana wa samahu kuma bai riski watan ramadana yayi azumi ba suka ce bala ya rasulallah. ya riski ramadana bayan mutuwar wancan wa sallah kaza wa kaza bai yi sallah ba a masallaci sallah kaza da kaza adadi kaza kalu bala suka ce yi kwarai yayi kala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai yace fama bainahuma falima bainahuma abinda ke tsakanin na farkon da wanda ya mutu na biyun ab'adu ma bainas sama'i wal ard ya fi nisan sama da ƙasa darajar da ke tsakani bambancin daraja tsakanin wancan na farkon mai himman nan wanda ya mutu a wajen jihadi da wannan nabiyin da ya riski shekara guda ya yi azumin wata ramadana ya yi sallah to darajar nabiyin ta yi nesa da ta farkon fiye da abin da ke tsakanin sama da ƙasa kaga abin da zai nuna ma cewa wannan da Allah yi masa rabo ya shekara guda bayan mutuwar ɗan uwansa ya samu Ramadana ya yi azumin wata ramadan sannan ya yi salloli wannan damar da Allah ya bashi ya ƙara samun ɗaukakar daraja fiye da wancan na farkon nisan darajar kamar a ce tsakanin sama da ƙasa abu ma ya ce ya fi nisa fiye da tsakanin sama da ƙasa ya ɗan uwana ka san koratar da ke tsakanin tazarar da ke tsakanin sama da ƙasa ba kaɗan ba to ka duba wannan bawan Allah darajar da ya samu saboda me saboda ya riski wata ramadan to yanzu ka tuna ƴan uwanmu waɗanda bara ba sa nan ko bara ba sa nan mu kuma Allah ya yi mana rabo mun yi azumi na Ramadana bara Ga ce duk muke da na bana Allah ta'ala ya ba mu ikon gani ya ba mu ikon azumtarsa kuma ya karba mana ayyuka kaga kenan duk shekarar da kai azumi kada ci wannan wata kana ƙara ɗaukakar daraja ne ta kiyama darajar da take tafi tsakanin sama da ƙasa idan Allah ya yi maka ni'ima ya ara maka rayuwa ka shekara ka yi azumi na ramadana ka yi sallah to ka ƙara samun daraja ne wato fiye da a ratar tazarar da ke tsakanin sama da ƙasa Allahu akbar ina ga wanda ya azumi shekara goma shekara ashirin shekara talatin shekara arba'in kana samun ka yi azumi na watan Ramadana. ka rika auna ratar sama da ƙasa so arba'in ya kake gani aljanna kar kuma ita aljanna darajat ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace yan aljanna ya auna za su rika ganin yan uwansu waɗanda suke da daraja a saman su kama ta tara'a wato kamar yadda ake ganin taurari a sama yanzu idan muna kasa, idan muka ɗaga kai sama hmm. za mu ga wani tauraro ɗan ƙanƙani kamar bakin allura amma da za ka dace a kai ka kusa da wannan tauraron kai ka san wannan tauraron girmansa ya fi girman duniyar da muke ciki watakila amma da yake akwai rata mai nisa tsakaninmu sai ka gan shi kamar ɗan wani ainihin ƙanƙanin abu to haka ake da daraja a gidan aljanna za a rika ganin 'yan uwan da suke daraja su tana sama kamar yadda kake ganin taurari a kan sun yi maka nisa to ina mutumin da ya azumin wata ramadana ya salloli darajar ta karuwa take a sama ta yadda zai ƙara samun daraja ba kaɗan ba a gobe kiyama ya Allah ka bamu wannan darajoji ka karba mana ayyukanmu akwai hadisi da ya tabbata wanda yake ƙara nuna wannan daraja din hadisin Abi huraira Allah ya ƙara masa yadda wanda Imam al-Bukhari ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man amana billahi wa rasuli wanda ya imani da Allah da manzon Allah wa aqama salata ya tsaya da sallah wa sama ramadan ya azumi wata ramadan kana haqqan ala Allah Allah ya sanya hakki ne gare shi an yudkhilahu janna lalle zai shigar da shi aljanna hmm. هاجر في سبيل الله أو جلس da أرضه التي ولد فيها كده هجرة في سبيل الله dan ya gudu da addininsa ko ya zauna inda yake har ya mutu duk wanda ya yayi waɗannan hakan alallah yace kana hakkan alallah Allah ya sanya cewa hakki ne sai ya sashi a gidan aljanna to kaga ba karamar daraja bace ba karamar falala bace ba karamar dama bace a ce Allah ya baka iko ka wannan wata na ramadan yan uwana wanda ya riski wata ramadana ya yi sakaci ba a yan tashi daga kurakuransa ba to ko shakka babu ya yi hasara domin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi ya yi addu'a mummuna ga wanda ya riski wata ramadana amma bai aikata abin da zai samu yafiyar Allah ba zai samu gidan aljanna ba kamar yadda ya zo a cikin hadisi da ainihin imamu imamu ahmad ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi sallam yake cewa man adraka ramadana fansalaka wa lam yuktab min ahli janna. wanda ya riski ramadana har ramadana ya fita ba a rubuta shi ga yan aljanna ba yace rage ma'anfu Allah ya turmuta hancinsa a ƙasa ma'ana yayi hasara yana cin hasararru yace rage ma'anfu rajulan ko rajulin adraka ramadana falam yughfar lahu yayi hasara ya tabe duk mutumin da ya riski wata ramadana har watan ya fita amma ba a yanta shi ba daga wuta yana cikin wanda suke masu hasara ba karama hasara ba Allah tabaraka wa ta'ala ya karrama wanda ya riski wannan wata ya ba wannan wata hakki na tsayawa yayi azumi ya kiyaye duk abin da aka ce kiyaye cewa za a kankare masa kurakuransa baki daya domin ya ce as khams wa ramadanu ila ramadan yin salloli guda biyar da yin azumin wata ramadana da kuma riskan wani watan kayi bana baɗi ma Allah ya baka dama kayi ba da ma kayi wa ramadanu ila ramadan sai ce mukaffiratun lima bainahunna suna kankare kurakunan da ke tsakaninsu idan tuni batil kaba'ir in dai aka nisanci kaba'ira in dai mutum baya kaba'ira to ya rici azumi na bara bana ma yayi to kamar ya wanke kansa kenan daga dukkan kurakurai kaga kenan idan ya mutu zai gamu da Allah ba yi da kurakurai in dai ba hakkokin bayi ke wuyansa ba saboda haka yana da matukar muhimmanci yan uwana mu tsaya mu yi kokari mu ga cewa mun rici wannan wata mun yi abin da ya dace a cikinsa na bautar Allah dukkanin ayyukan alkhairi da ya kamata a ce mun ainihin wato yi ƙoƙarin aikatawa a ciki mun aikata kuma mun nesanci duk abin da aka hane mu mu nesanta wanda yake bata azumi da yawa daga cikin mutane suna tsammanin cewa abin da ke bata azumi shine kadai a ci ko a sha ko a biya bukata ta sha'awa ba shi kadai bane eh waɗannan suna cikin abin da ke bata azumi amma daga cikin manya-manyan abin da ke bata azumi shine ainihin mugayen maganganu munanan maganganu aikata abin da shari'a ta hana na giba yi da mutane da kuma wato a husuma da yin abubuwan da su dace ba aljahlu wauta ni yana iya bata wa mutum azumi shi yasa yazo a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi Illar al-ju'a wal atash da yawa daga masu azumi zaka tadda ba su da wani rabo a cikin azumin su face yunwa da kishi dan me saboda ai shi azumi ba kadai laysa siyamu ainihin wato min al-ju'a min al min al wa ba azumi kadai a barci da sha bane a'a azumi shine ne tantar duk abin da Allah ya hanibawa daga ƙarya da yi da mutane da annamimanci da dukkan abin da yake Allah baya su yace mallam yada qawl az-zuri wal amali bihi falaysa lillahi haja fi an yada ta'amahu wa sharaba wanda bai bar magana zurba karya, kage wato yin abin da yake na batsa da su ba Allah ma baya bukatar ya daina ci ko ya daina sha domin ai makasudin azumin shine ne at-taqwa ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaqun shine makasudin takwa takwa kuma lafazi ne mai fadi in an ce takwa shine yin abin da Allah ya ce ayi da barin abin da Allah ya ce a bari wannan shine idan ka sa wato bai da ne a cikin baka menene makasudin azumi wannan shine ka koyi yin takawa ta hanyar baka ci ba baka sha ba sai ka tuna yan uwanka cewa kai kana da dama kwana 360 na shekara babu ranar da za a ce baka ci ko baka sha ba kana da Allah ya hore maka amma kar ka manta akwai wanda bai ci ba bai sha ba ka tausaya masa kaga wannan tausayin da Allah ya ce mu ji kan junan mu to yana daga cikin abin da ake koya mana sannan kuma ka sani cewa haƙuri tarbiyya ce da ake so ka yi ta ka koya daga cikin abin da tarbiyyar haƙuri ke koyarwa ainihin mai imani shine duk cewa ɗabi'ar ɗan adam Allah ya shi yakan ci ya sha babu adadin lokaci amma sai aka ce ka dakata karkaci karkasha kai haƙuri to kaga wannan haƙurin yana cikin tarbiyya ta azumi idan kai haƙuri baka ci baka sha ba Allah zai baka lada inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab sannan kuma kai aikin da zaka samu lada wanda yake a gobe kiyama babu ma'auni ga wannan ladan sai in ka ka gani domin Allah ta'ala yace mai azumi a siyamu li wa ana ajzi bihi al-hasanatu bi ashri amsami an amsalha in ka aiki daya Allah yana bada ladan kuma amma da azumi azumi sai ka gaban Allah ka ga irin ladan da Allah zai baka ƴan uwa na azumi akwai hikima masu yawa a ciki wanda yake tarbiyya ce wanda yake azumi ibada ce wato wanda ke kunshin abubuwa masu yawa a cikin ta na alkhairi abu na ƙarshe da zan cika da shi shine yana da muhimmanci mu san cewa Allah ya sanya wani alheri a cikin azumi wanda duk muna da bukatarsa ne karban addu'a hmm. kowane daga cikin mu yana da bukata a wajen Allah subhanahu wataala to mu sani cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mana cewa lisaimi du'a'un la fi yawmihi akwai hadisi fi yawmihi mai azumi a yininsa yana da addu'ar da ba a mayan masa sannan akwai nisabi inda fitrihi mai azumi yayin shan ruwa ainihin yana da addu'ar da ba a mayan mata yan uwana lalle mu dage wajen addu'a a cikin wannan wata mai albarka addu'a ga kanmu cewa Allah ya karba mana ayyuka Allah ya yafe mana kurakuran addu'a ga ƙasarmu Allah ya zauna da mu lafiya ya ba mu shugabanni nagari addu'a ga dukkan makiya wannan addinin da waɗanda suke ƙulle-ƙulle don ganin sai sun kai musulmi ƙasa kada Allah ya ba su nasara Allah ya ɗaukaka musulunci mai addu'a ‘yan uwana domin ko shakka babu a wannan ƙasa akwai barazana mai yawa kamar yadda muke gani na rashin zaman lafiya na ƙoƙarin sai an ga bayan musulmi na ƙoƙarin kawo ruɗani a ƙasar mai addu'a duk wanda yake da wannan nufi kada Allah ya bashi nasara Mai addu'a ga iyayenmu da suka rasu Allah ya gafarta musu mu yi addu'a ga 'ya'yanmu zuriya baki dai Allah ya shirya mana mu yi addu'a na zaman lafiya tsakaninmu da juna mu yi addu'a na zaman lafiya da iyalanmu lokaci ne na addu'a mu roki Allah dukkan bukatunmu na alkhairi mu sani cewa yinin baki daya ana karba addu'ar mai azumi banda idan ka zo shan ruwa kada ka bari ka dau azumi har ka kai azumi baka yi addu'a ba addu'a kuma a duk lokacin da ka samu wata gaba musamman a lokacin sahur a lokacin shan ruwa a lokacin salloli lokuta ne na addu'a mu yawaita addu'a Allah ya karɓa mana ayyukanmu na alkhairi ina ƙara addu'a ga waɗanda suka assasa wannan masallaci Allah ya biya su da gidan aljanna domin dama manzo Allah ya gaya mana sallallahu alaihi wasallam cewa man bana lillahi masjidan walau ka mifhati qata bana Allah lahu baytan fil janna wanda ya gina wa Allah masallaci shi yasa a wata riwaya aka ce yaftazi bihi wajh Allah ya gina masallaci dan neman yardar Allah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 wa alaikum assalam wa rahmatullahi barakatuhu mala Allah ya saka da alkhairi malam a cikin mintin sa 25 yayi kokarin jan hankalin mu da fadakar da mu akan sanin abin da yake tunkaro mu na gagarumar ibada ta wannan Ramadan yana daga cikin abin da mutum zai riski azumin watan Ramadan da shi na shiri da kinsi da tattali na farko karki watan kana mai jaddada imaninka da Allah ka sani cewa ibada ramadan ibada ce da Allah ya shar'anta wa bayi shi kuma Allah baya karba sai daga wanda yake da imani shi yasa idan zaka shiga watan ramadan to ka jaddada imaninka za Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce jaddidu imanakum fa innal imana la yakhlaqu kama yakhlaqu washu thawb ku rinka sabunta imanin ku dan imani yana tsufa kamar yadda zanen tufafi yake tsufa ya kode ta yaya mutum zai jaddada imaninsa ta hanyar sauraron karatu ta hanyar zuwa makaranta ta hanyar kula daga ayyuka na ibada musamman farin lai ta hanyar istighfari da barin dukkanin wasu laifuffuka kamar yadda Allah ya ce wa zaru zahiral ismi wa batinahu ku bar laifi na fili da laifi na boye da yawa daga cikin mu muna aikata laifuffuka to mu sani lokacin wata ramadan ba lokacin laifi bane da yawa muna sakaci da ayyukan ibada to mu sani lokacin ramadan ba na sakaci bane shi yasa annabi yakan ce wa yunadi munadin idan wata ramadan ya zo mala'ika yana shela ya baqi alkhairi aqbil wa ya baqi sharri aqsir ya kai mai shirin aikin alkhairi yi maza maza ga dama ta samu ya kai mai nufin ayyukan sharri to ka janye ba lokacin sharri bane malam ya gaya mana duk wanda ya shiga watan ramadana ɗayan biyu ne ramadana makaranta ce duk mutumin da ya shiga makaranta akwai ranar fita kuma in an fita akwai sakamako sakamakon nan ko mai kyau ko mara kyau to duk wanda Allah ya raya shi ya kai shiga watan ramadana ya shiga makaranta zai ɗau darussa da yawa kuma zai fita da sakamako to ka yi ƙoƙari sakamakonka ya zamo alkhairi kada ya zamo kishiyar haka manzo Allah yayi mummuna addu'a ga duk wanda ya riski wata ramadana bai yi abin da za a gafarta masa ba yace to Allah ya nisanta shi da rahama kuma in ya shiga wuta kada Allah ya fidda shi musamman waɗanda suke da iyali nauyin ku ba iya na kanku bane da na iyalanku ko an kusa kuma ahlikum naran ku tsare kanku da iyalanku daga wuta ka tabbatar ka sanya ake azumi ka tabbatar matarka ta sanya ake azumi ka tabbatar ƴaƴanka suna azumi musamman waɗanda suka balaga daga cikinsu yadda Allah ya umarce ka ka sa su yi sallah haka ya umarce ka ka sa su yi azumi wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu lit taqwa musamman iyayen da suke da ƴaƴa mata waɗanda suka balaga ko suka kusan shekarun balaga to a sa ido a kansu ka yi amfani da mahaifiyarsu wajen shiryar da su domin mu a al'adarmu yana da wahala Ka ga uba namiji ya kira 'yarsa mace ya mata tambayoyi na addini musamman abin da ya shafi mata to idan kai ba za ka iya wannan gare ta ba kila saboda jin nauyi ƙila saboda al'ada ba ta nuna haka ba tare da cewa bai saba wa addini ba to sai kai amfani da mahaifiyarta kai wasu ma da yawa suna da 'ya'ya matan da sun balaga ba su san ma sun balaga ba wanda wannan yana daga cikin aibi ba karami ba nauyin iyalinka haƙƙi ne a kanka to da ka irin waɗannan lokuta lallai mu binciki 'ya'yanmu mu tabbatar da cewa suna ibadar azumi kuma sun santa kuma dukkanin wani abin da ya kamata a ce su sani mun yi kokari mun sanar da su ko kai tsaye ko kuma mu kai su inda za a sanar da su ko mu sa a sanar da su abin da muka fi himma da ƙwazo shine ƙoƙarin mu ɗinka musu kayayyakin sallah yanzu da yawa wasu sun gama ɗinkin kayan sallah amma ya za ta yi azumi ba ruwansa tana mayin, oho ba ta yi oho ɗansa namiji yana azumin oho baya yi oho shi da ya gama masa ɗinkin sallah tsammaninsa ɗinkin sallah shi ne wajibi kawai a kansa a'a wajabcin kasa ta yi sallah kasan tana azumi kasa ya yi sallah kasan yana azumi ya fi wajabcin ka ɗinka masa kayan sallah shi yasa Allah ya ce wa amur ahlaka bis salati kai umarci iyalanka da sallah wanda sallah ɗaya ce daga cikin rukunnan musulunci azumin ma haka sai ce wasbir alaiha kai ma ka tsayi da sallar la nas'aluka rizqan ba ma ba za mu tambaye ka arziki ba nahnu narzuquka domin mu ne muke azurta ka waye hore maka kudin siyan kayan sallah Allah ne ba dabaraka bace ba neman ka bane amma ba Allah ne zai zo ya tashi matarka ta yi sallah ba ba shi zai zo ya tashi ‘ya'yanka su yi sallah ba ba zai turo mala'ika ya tashi ‘yarka ya ce ta yi sahur ta yi azumi ba ko ya karantar da ita mai hukunce hukuncen tsarki mai kuma hukuncin mace in tana jinin al'ada in ana azumi ba wannan Allah ba zai maka wannan ba ya danka shi a hannunka kaiwa kanka da kanka ya ɗauke maka nauyin rayuwa kai kuma ya baka da ka kula da addini shi yasa in kana so ka mori duniya to ka damu da addini shi kuma Allah zai ɗauke maka damuwar duniya amma idan ka ki damuwa da addini ina ka fito neman tuwo ina za ka neman tuwo ina ka fito neman abinci ina za ka neman abinci a cici to wallahi duniyar nan in ta rinka wasan kura da kai saboda me saboda ka bar aikin da aka saka da ka yi shi to tuwo zai maka sauki in ka kula da sallah ka kula da addini ka kula da iyalinka ta fuskar tarbiyya to rayuwa ba ta yi maka wahala amma da ka wulakantar da su to kun kulla kai da talauci kuma ba za ku rabu ba har abada sai dai in ka gano sirrin rayuwar sirrin rayuwar shine ka aikin da Allah ya ce ka shi kuma sai ya maka nasa bisa ga ka'idar aufu bi ahadi ufi bi ahadikum ku cika alƙawari na zan cika muku naku to Allah madaukakin sarki ya bamu ikon sauke nauyin iyalanmu ya 'yan uwa masu albarka wannan takaitaccen lokaci ba zai iya kosar da kishirwar da kuke da ita ba na sani da bayanai na abin da ya shafi azumi illa iyaka haskawa ake yi amma dai Allah ya gani muna jan hankali akan cewa kowa ya tashi ya nemi ilimin fardu ainihi abin da ya zama wajibi akan ka kai na addini to fa dole ne ka je ka san ilimin wannan abin sallah ba wanda zai maka sallah ka dole ne ka san ilimin sallah kai akan yin kanka azumi ba wanda zai maka azumi kai za ka yi wa kanka ka dole ka san me hukunce hukuncen azumi kuma mu sani jahilci fa a addini ba uzuri ba ne ba za ka je lahira Allah ya ce ne me yasa ba kai kaza ba kai zai ce ya ubangiji ban sani ba amma saurare ka dukan tsaya za ka sha ka ce ba ka sani ba la da raita wa ta to da ka yadda muke bawa neman duniya muhimmanci kamata yi neman lahiranmu mu yafi muhimmanci bal tu'firuna alhayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa Allah yake matsalar ku kuna fifita san rayuwar duniya a ba ku sani lahira ta fi muku alkhairi kuma ita ce dawwamammiya ita ce wanzanziya malami na gaba da zan kira shine malam kakiso Ibrahim abubakar ramadan mm, wanda zan ba shi minti biyar ya yi mana ta'aliki kuma na san malam zai ja hankalinmu a kan abubuwa masu matuƙar mahimmanci na mustahabbai da sunnoni na mai azumi kama daga kan sahur buɗe baki da mai ake sahur da me ake buɗe baki yaushe ne lokacin sahur yaushe ne lokacin buɗe baki meye matsayin sahur meye matsayin buɗe baki wace addu'a ake yi a yayin buɗe baki da waɗansu abubuwa makamantan wannan Allah maɗaukin sarki ya masa jangora gora, kaki su bismillah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 wato bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala babban jin daɗi da na yi a zuwa na wajen nan tun lokacin da aka buɗe wannan sabon masallacin yadda na ga mutanen unguwa suna murna suna jin daɗi ga wannan katafaren alhairi da ya zo musu wannan waje ko shakka babu samun alhairi na ginin masallaci a waje shi ne alkhairin da ya fi kowanne girma ga wanda yake makoci ga masallaci sabida haka kusan zan ce mana babu wani alkhairi in ba irin wannan ba wanda ya fi wannan da yake a cikin wannan kuwa to babban alherin shine kaga mutanen unguwa kuma suna jin daɗi da murna bisa ga wannan baiwa da Allah ya musu wasu da yawa suna neman irin wannan baiwar ba su same ta ba wasu da yawa suna neman irin wannan baiwar ba su same ta ba amma mu alhamdulillahi a daidai wannan lokacin zaka ga da wuya ka ga masallaci yana yin nesa da gidanka to kaga wannan kalubale ya rage maka wajen ka tsaya ka koyi karatu wajen ka tsaya ka nemi ilimi wajen ka tsaya ka san Allah ka san ibada ka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan ba karamin alkhairi bane malam ya koro bayanai da yawa kuma ya bani minti biyar sai na rasa ma da ina zan fara farko abin da na yi tunanin zan fara jan hankalin mu kafin mu je bayanin malam mu sani cewa Allah subhanahu wa ta'ala a shekara ya zaɓu wasu watanni da wasu ranaku da wasu lokuta wanda ya fifita su akan kowane lokaci haka Allah subhanahu wata'ala dama ya faɗa ya ce wa rabbuka kuluku ma sha'u? wa ta ma kana lahumul khiyara Allah yana halittar abin da ya so kuma yana zaɓi. Hmm. kamar yadda za mu ga cewa idan muka koma cikin lafa'iful ma'arif na ibn rajab alhambali dama ya rubuta littafin akan watanni da ranaku da falalarsu da ayoyi da hadisai ya duka kawowa to za mu ga bayanin da ya yi na wannan al'umma ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama Allah ya keɓance ta da wasu abubuwa waɗanda sauran al'umomi ba a keɓance su da irin wannan abubuwan ba amma kuma babban abin da Allah ya fifita mu a kansa Allah ya ba mu shekaru kaɗan a kan sauran al'ummomi amma kuma Allah ya ba mu falalar da ta fita su yanzu idan muka kalli annabi Nuhu alaihi salam cewa akai walaqad arsalna nuhan ila qaumihi da aka ce falabisa fihim alfa sanatin illa 50 aman kaga shekarar da annabi Nuhu kawai yayi ta da'awa shekara ɗari tara da hamsin yanzu ka gaya mun duk a waɗanda ake cewa sun shekaru da yawa wane da ya shekara ba ɗari uku ko ɗari ba to shekara ta da'awa annabu nuhu ya shekara ɗari tara da hamsin kuma shekara ɗari tara da hamsin din nan annabu nuhu bautar Allah yake ibada yake wa Allah kaga ya tara lada da yawa to mu kuma al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya taki zaben mu sai ya gajarce mana shekaru da ya gajarce mana shekarun sai ya ba mu wasu watanni wasu ranaku waɗanda idan muka yi ibada a waɗannan ranaku mun kere dukkanin al'ummomin nan to kaga wannan ba karaman falala ba ce to a cikin watannin akwai watan ramazana din nan wanda muke bayani a kansa wanda watan ramazana yana da falala matuka abinda zan gaya mana na falalansa guda ɗaya shine mu lura alƙur'ani da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar shine mafificin littafi shine littafin da Allah subhanahu wa ta'ala ya fifita a kan kowane littafi to sai Allah ya sanya duk abin da ya rafi da alƙur'ani sai kaga wannan abin ya fi komai matsayi ya fi falala ya fi girma manzon mala'ika jibrilu shine babban mala'ika a cikin mala'iku sai Allah ya haɗa shi da alqur'ani ya rabu da alqur'ani shi yake sauƙa da alqur'ani malamai suka ce shi ne dalili manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine afdalur rusul sai Allah ya sauka masa alqur'ani sannan kuma shi alƙur'ani sai aka saukar da shi a wannan watan da mu shiga watan Ramadana. to sai zamana watan Ramadana ya fi kowane wata girma da falala da martaba babu wani wata da za ka zuke shi ka samu irin baye-baye da falala da ake samu sama da wannan wata na ramadan saboda duk lokacin da aka shiga watan ramadan to shi ke nan alkhairai ne suke sauka wanda babu adadi alkhairi na farko kamar yadda malam ya bayani abinda ake bukata ga musulmi ya karkade zuciyarsa ya shiga wannan wata na ramadana da ikhlas da kyautata niyya da kuma sanyawa cewa na shiga wani wata wanda yake na musamman wanda Allah ya yi masa baye-baye da falala wanda babu a sauran watanni. sai ka san cewa kana cikin ramadan idan ka fahimci cewa kana cikin ramadan to ya kamata ka san me ake bukatar ka kai a watan ramadan farko Allah subhanahu wata'ala ga cewa yi mana shahru ramadan allazi unzila fihi alquran sai ce hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan sai ce faman shahida minkum shahra falyasum sai ce wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yace shahar ramadana allazi unzila fihi alquran wannan wata na ramadana shine watan da aka saukar da alqur'ani a cikin sa to wannan kadai ya ishi ramadana falala Allah ya ce hudan linnas wanda alqur'ani suriya ne ga mutane wa bayyinatin min alhuda wal furqan yace fa man shahida minkum ash-shahra falyasum yanzu babban abin da yake kalubale gare mu shine duk lokacin da aka sanar da watan ramadana cewa an ga wata wajibi ne kowa ya kama azumi muna da matsaloli wanda za ka ga yana samun duk lokacin da aka ce yau an kama azumin watan ramadan musulmai sun kama azumi to sai ka ga ɗaiɗaikun musulmai wasu ba su kama azumin ba saboda wata mummunar aƙida mm. wani jahilci da aka dasa musu cewa wai sai ya gani da idansa wanda kuma kamata ya yi mu magidanta da iyalinka ka tabbatar kamar yadda malam ya faɗa idan ka ɗau azumi ka tabbata iyalinka duk gidan nan an ɗau azumi wannan wajibin ka ne wajibin ka ne ka tsaya tsayin daka ka ga wannan ya tabbata amma sai ka ga a gidan naka wani bai kama azumi ba kai baka san ba bai kama azumi ba ka fita kasuwa abinka baka sani ba wannan kuma babban kuskure ne sannan kuma ranar da za a neman watan ramadan ba a so mutum ya yi saurin bacci a wannan ranar ana buƙatar ka jira ka ji an ga watan ramadana sai ka ɗauki niyya idan ka ɗauki niyya sannan kuma niyyar dama da za ka ɗauka niyya ce a cikin zuciyarka za ka ɗauka muhallu halkal tunda tun lokacin da ka ga ramadana yana gabatowa kowa nan ya yi shiri na tankarar ramadana kaga jini niyyar ma ka ɗaura ta to abin da ake bukata a ranar ka a dinga tashi ana yin gabatar da sahur ana gabatar da sahur tasaharu fa inna fi sahuri baraka zala sallallahu alaihi wasallam ku dinga yin sahur a cikin yin sahur din nan akwai albarka a ciki to lokacin da ka dau azumin watan ramadana babban abin da ake bukata gare ka shine iltizam ka lazimci biyayya ga Allah karatun alqur'ani yin ayyuka na alkhairi duk abin da yake na alkhairi ne ka gabato da shi ga kanka duk abin da yake na sharri ne ka nisantar da shi da kanka kamar yadda malam ya kawo mana cewa mala'iku suna sauka suna cewa ya bagi alkhairi aqbil wa ya bagi sharri aqsi to kaga wannan wajibi ne gare ka ka sanya wannan babban abin da ya kamata wanda magabata suka fi raya wannan watan da shi ne karatun alkur'ani karatun alkur'ani duk abin da za ka yi na raya watan nan da shi yana daga ciki karatun alkur'ani karatun alkur'ani yan uwa wani Allah ya ba shi alkur'anin gaba daya wani kuma Allah ya ba shi alkur'anin kaɗan ya ba shi wani kuma bai ma ba shi alkur'anin ba sai surori waɗanda suke ƙanana yake iya karantawa wanda Allah ya ba shi alkur'anin gaba ɗaya ya kamata a wannan wata na ramadana ya sanya wuridi na karatun alkur'ani wanda akalla a ce a sati za ka sauke alkur'ani a sati za ka sauke alkur'ani kaga a ramazana kana da sauka hudu to kaga wannan yana daga cikin babban alkhairi da za ka yi wasu daga cikin magabata da dama sukan sauke alkur'ani a kwana uku a ramazan akwai wasu daga cikin magabata a kwana biyu za su sauke alkur'ani a ramazan saboda wata ne na alkur'anin ake so a dinga yawan karatun alkur'anin a cikinsa kuma karatun alkur'anin ka ware lokaci wanda za ka dinga yin sabin tadabbur to wannan yana daga cikin zikirin da ya kamata mu lura da shi yana daga cikin zikirin da ya kamata mu kula da shi a wannan wata na ramadana don mu ci riba wannan wata ne sannan abu na biyu shi ne mu da baki mu da baki da za mu yi yan uwa lokacin da aka sha ruwa ba a bukatar yin jinkiri a gaggauta shi sannan kuma idan aka gaggauta shi kamata yi idan za ka yi buɗe baki saboda samun lafiyar jikinka kamar yadda masana suke faɗa suna bayanin cewa ka nemi 'ya'yan itatuwa wanda kamar abubuwa na kayan marmari ka fara buɗe bakinka da shi kamar dabino da dai sauransu waɗannan abubuwan ake bukata ka fara buɗe bakinka da su ka ce Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu rabbana taqabbal minna ya ubangiji gare ka dai azumin nan kuma wa ala rizqika aftartu kuma ga wannan arzikin da ka bani da shi nake bude baki da shi wannan yana da yana daga yana daga yana da muhimmanci matuƙa gare a wannan to malam yana nuna mun lokaci yayi dama lokacin da ya dan kadan ne kuma na san da dan wuce lokacin to abu na karshe da zan ja hankalin mutane duk ibadar da za mu yi a cikin watan ramadana mu sanya ta akan ma'auni guda biyu dan wasu suna zuwa suna kwakuso wasu ibadu waɗanda ma an zara Allah bi hamin sultan kuma su ringa yin su a ramadana kaga aikin jaki aikin baban giwa suke ma'auni na farko ya zamto akwai ikhlasi cikin duk ibadar da za ka hmm. ma'auni na biyu akwai mutaba ake li rasulillah ya zamto wannan aikin da zaka yi wannan ibadar da zaka yi akwai tsantsan biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin da waɗannan su ne malamai suke cewa shuruɗu qubulil amal sharda na karfan aiki idan aka rasa ɗaya to babu lada idan aka samu ɗaya aka rasa ɗaya babu lada idan kai aiki da ikhlasi sai zamto aikin nan ba koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to kayi aikin banza idan kai aikin koyarwa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma kuma babu ikhlasi shi ma kayi aikin banza wannan ya kamata mutane mu auna dukkanin ayyukan da zamu mu auna waɗannan abubuwan guda biyu da wannan nake cewa Allah ya saka mana da alkhairi wanda ya gina wannan masallaci Allah ya saka masa alkhairi Allah ya saka sakamako da gidan aljanna sannan kuma alhamdulillah masallaci yana kan hannu wanda yake na kwarai yana kan hannu wanda yake muke kyautata zaton in Allah ya yarda masallacin nan zai ci gaba kuma zai amfana da al'ummar wannan waje tunda an danka shi da hannun da ya dace hannun da za a koyar da aqida hannun da za a koyar da sunna hannun da za a gaya maka wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hannun da za a gaya maka wane ne Allah wane ne manzon Allah ko menene addinin musulunci waɗannan su ne muke matsala da su ba a garin nan gaba daya usulun salasa din nan ba har yanzu a garin nan abin da ba a fahimta ba ke duk rigimar da kuka ga muna yi da su waɗanda kuka ga muna rikici da su ana kai kawo wallahi akan waɗannan tushen guda uku Mu san Allah waye Allah mu san waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu san kuma menene addinin musulunci duk waɗannan abubuwan duk anan ake zagaye hmm. Allah ya sa mu dace da muka faɗa ya zama daidai Allah ka ba mu ladan abin da muka kuskure kuma Allah ka yafe mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullah malam kaki su Allah ya saka da alkhairi na ba shi minti biyar amma dai minti biyar ta zama minti sha biyar to amma dai ta amfanar malam kakisu ya yi mana magana akan jigon abubuwa guda uku abu na farko sharuɗan da ake gina aiki a kansu a musulunci a musulunci in dai kana so ka yi aiki Allah ya karɓa to na farko ya zama Allah ne ya sa ka aikin ba kai ka sa kanka ba ba kuma wani ne ya sa ka ba domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu ka'ida man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad duk wanda yayi aikin da ba mu muka sa shi ba to za a mayan masa abu na biyu shine ya zama idan za ka yi aikin ka yi shi yadda annabi ya ce a yi domin ko Allah ne ya ce ka yi in ka je kai gaban kanka to Allah ba zai karɓa ba da Allah ya ce mi sallah sai da annabi ya koyar da mu sallah to sai in mun yi sallah irin yadda annabi ya koyar da mu sallah shine Allah zai karɓi sallar shine manzo Allah ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli sharadi na uku kuma kayi ikhlasi kayi dan Allah to idan ka kiyaye wannan ka'idojin za ka ga yawan aiki baya cika maka ido a'a ingancin aiki shi kake dubawa kuma daman shi ma Allah ba yawa yake so ba me yake so inganci allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah ya halicci mutuwa ya halicci rayuwa dan ya gwada ku ya ga wa zai fi kyawun aiki ba wa zai fi yawan aiki ba to da wannan nake jan hankalin iyayenmu musamman mata da su daina biyewa waɗanda suke 'yan asha a shafa yan zarzuga yan falala, wanda za su zo su ta dora su akan keken bera a ce yau watan ramadana ya kama dare na farko akwai sallah raka'a kaza za a karanta kulhuwa kaza nasu kaza za a ja carbi kafa kaza yau zikirin hasbunallahu ne wa ya saka ba wanda ya saka ba inda Allah ya faɗi wannan ƙarya kake masa to da haka mu kula da wannan ƙwarai da gaske da wannan nake daɗa yi wa mutanen wannan unguwa albishir insha Allahu nesa ta zo kusa wannan masallaci za a yi tarawihi za a yi tahajjudi baka lada kuma kamar yadda kuke gani masallacin nan yana da bene a sama da aka sama ta iyayenmu mata ce za a samar da 'yan agaji mata da za su kula da su ko a sallar tahajjudi ko a sallar tarawihi ba ruwan namiji da sama ba ruwan biri da gada hanyar jirgi daban da mota daban kuma kar ku cuci matanku ku hana su zuwa sallah an Allah ya hana haka ya ce la tamna'u ima Allahi masajidallahi kar ku hana matan mata bayan Allah zuwa masallaci idza sta'adhanat imra'atu ahadikum ila almasjid fala yamna'aha in matar ɗayanku ta nemi izinin za ta zo masallaci kar ya hana ta to amma ka tabbatar da cewa masallacin za ta zo ka tabbatar da cewa ta yi shiga mai kyau ka tabbatar da cewa babu wata fitina domin in kana ta zuwa masallaci matsalar a gida ba wai mace ba ko kai ba za ka iya ibadar da za ka yi a masallacin ba shi haɗuwa a masallacin yana ƙara mai ƙarfin gwiwa kuma sunna ce ta sabon annabi sallallahu alaihi wasallam sukan haɗu da azumi a masallaci su yi ibada tare da haka kada mu bari wannan sunnar ta rushe mazanmu da matanmu cikin abin da malam kaki su yi mana magana a kai akwai maganar ladubba da mustahabbai na azumi kamar sahur da kuma buɗe baki sahur abu ne mai matuƙar muhimmanci idan an ce sahur ana nufin cin abinci gab da hudowa alfijir da niyyar azumi wannan shine sahur manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu jama'ar annabawa yana nufin shi da sauran annabawa ƴan uwansa Allah madaukakin sarki ya umarce mu da abubuwa guda uku daga ciki sai ce bi ta'jilil fitri wa ta'khiris sahur wa an wa wada'ul yumna 'ala al-yusra fi salah an umarce mu da mu gaggauta shan ruwa kuma mu jinkirta sahur sannan in za mu yi sallah mu ɗauki hannun dama mu ɗora akan hagu mu ɗora akan ƙirji, ƙabalu kenan duk annabawa sun yi wannan duk annabawa sun yi azumi kuma sun yi sahur duk annabawa sun yi azumi kuma sun yi buɗe baki duk annabawa sun yi sallah kuma sun yi ƙabalu to mu kula da wannan hmm. abin da yake da kyau mu sani dangane da sahur shi sahur sai in an ci abincin gab da hudowa alfijir shine ake kiransa da suna sahur duk mutumin da ya ce shi in zai kwanta yake sahur a'a in za ka kwanta dai kake cin tuwo ba a sahur cewa ba a sahur a farkon dare ko a tsakiyar dare shi sahur ana yin sa ne a me karshen dare kuma da aka ce kai sahur wani zai iya cewa shi ai baya iya cin abinci idan ya kwanta daga bacci ya tashi cikinsa sai ya lalace wa ya maka dole sai ka ci malmala biyu ko malmala uku manzo Allah ku tashi ku ci ko da dabino ɗaya ne ko makwarwar ruwa ɗaya ka sha sunanka kayi sahur idan kuma kana da dama kai malam mudi ne mai cikin zani za ka iya ɗiban ka goma to ka haɗa da ita ba laifi amma dai ko ruwa ka sha sahur ya yi zaidu ɗan sabit Allah ya ƙara masa yadda ya ce wata rana mun yi sahur tare da annabi kuma muna gamawa sai muka shiga sallah sai anas dan malik ya tambaye shi yace daga gama sahur ɗinku da shiga sallar ku kamar nawa ne na lokaci sai ce gwargwadon karanta aya hamsin ta ƙur'ani domin kun san su a zamanin sahabbai babu agogo kuma su a zamanin sahabbai kamar yadda kowa yau yake da waya su kuma kowa yana da ƙur'ani su da ƙur'ani suke gane lokacin su to idan suka ce maka gwargwadon karanta aya hamsin shine gwargwadon minti sha biyar zuwa minti ashirin namu domin duk wanda ya karatun ƙur'ani, ya san yadda ake karatun ƙur'ani, karatun da ake kira da at-tartil rerawa da Allah yake wa rattilil qur'ana tartila to a minti goma sha biyar ake iya karanta aya hamsin babu gudu babu laƙaƙi to so ake ka gama sahur ɗinka kafin a ce kada ƙamatis salatu kada ƙamatis sala da minti goma sha biyar amma akwai wanda kullum ya mai da abin ɗabi'arsa kullum suna rige-rige da ladan kan a ce as-salatu khairun minan nawmi yana shan ruwansa ba a son haka ya zama kullum domin ya saba wa sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sahur yana da falaloli da yawa ya ƴan uwa daga cikin falalarsa bambanci tsakanin azumin musulmi da azumin yahudawa manzo Allah ya ce alfarqu baina siyamina wa siyami ahli alkitabi akalatu sahari bambanci tsakanin azuminmu da azumin yahudawa mu muna sahur amma su an ce su yi sun kuma mala ya karanto mana hadisin tafaharu fa inna fi sahuri baraka ku rinka sahur manzo Allah ya ce domin lalle a cikin sahur akwai albarka yana daga cikin albarkar sahur shi kansa a ce lokacin sahur din ma yayi maka kana farke ba kana bacci ba domin muhimmancin lokacin ne ya ma fi muhimmancin abincin duk bawan Allah nagari wanda ya san kansa to baya bacci lokacin sahur ko a watan azumi ko a wajen watan azumi wannan lokacin ya maka idan ka a farke domin Allah ya ce kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun bayin Allah na kwarai baccin su a dare bai da yawa kuma da zaran lokacin sahur yayi farkawa suke yi ka farka kai sallolinka kai ta istighfarinka har lokacin sallah asuba ka fita kai ka. to matukar kana wannan in kaga an ga bayan ka sai dai in ka juya na fata an gane to da haka mu kiyaye to sannan akwai buɗe baki malam ya gaya mana falalar buɗe baki kuma shi buɗe baki kishiyar sahur ne shi sahur so ake a kai shi ƙarshen dare a jinkirta shi amma shi kuma buɗe baki so ake da zarar rana ta faɗi a yi shi hmm. akwai yahudawa suna yin buɗe baki amma su ka'idar buɗe bakin su ba sa yi sai dare ya yi, sai duhu ya yi, sai taurari sun bayyana manzo Allah ya ce a herka ku yi haka Ya ce, la zalu ummati bi khairin ma lam tantazir bi fitriha nujuma al'umma ta ba za ta gushe da alkhairi ba matukar ba ta ce ita sai taurari sun fito za ta rinka shan ruwa ba da haka duk wanda ya zo ya ce maka sai dare ya yi. sannan za a yi buɗe baki sai taurari sun bayyana to ƙarya yake farkin yahudawa yake bi ubangiji ta yi wa kulu wa shirabu hatta ya bayyana la alkhayt al-abyad min alkhayt Minal aswad min al-fajr thumma atimmu ilallai. wannan aya guda ta yi magana kan sahur ta yi magana akan buɗe baki ku ci ku sha har sai farin zare ya bayyana gare ku daga bakin zare na alfijir ma'ana har sai asuba ta kusa to sannan Allah ya ce thumma atimmu siyama ila al sannan ku cika azumin ku zuwa farkon dare ila bi ma'ana intiha'il gaya an gane ko zuwa ƙarshen wuni ƙarshen wuni kuma shine farkon me dare to da me wuni yake zuwa ƙarshe da faduwar rana da mai dare yake farawa da faduwar rana daka da zarar kwallon rana ya faɗi ko gari da sauran haske zaka sha ruwanka sharaɗi a tabbatar rana ƙwallonta ya faɗi domin da zarar ƙwallon rana ya faɗi to wuni ya ƙare dare kuma ya fara Shi ne a wani hadisi annabi yace iza a ƙabalar lailu min hahuna wa adbaran an-naharu min hahuna wa garbati shamsu faƙa da afɗarar saimu idan rana ta faro ta nan wuni ya ƙare ta nan dare ya faro ta nan ƙwallon rana ya faɗi, to lokacin shan ruwan mai azumi ya yi. malam yi mana magana akan abin da ya kamata mutum ya fara buɗe baki da shi ta fuskar addini da kuma kiwon lafiya baya daga cikin kiwon lafiya ka wuni baka ci ba sannan kuma ka zo ka fara cin abu mai tauri wannan yana cin karo da kiwon lafiya kuma addini ma bai ce haka ba duk da ba a ce haramun ba ne da haka duk yadda kake jin yunwa aka sha ruwa to kakka fara da tuwo fara shan abu mai laushi-laushi don hanjinka ya bude. abinda sunna ta koyar shine cin dabino kuma musamman dabinan ba bushashe ba mai laushi an an gane ko idan mutum bai samu ruwa dabino ba to sai sha bakin ruwa kawai empty wata ba ruwan zoɓa rodo ba ba ruwan kunin zaki ba ba ruwan lamurje ba ba juice ba ba five alive ba a a empty wata bakin ruwa ba ruwan shayi ba haka manzo Allah ya ce da ka sha ruwanka baki manzo Allah ya ce na innahu dahurun domin shi mai tsarki ne to daga nan kuma duk abin da ka samu ka iya ci idan baka samu waɗannan ba to ba laifi in ka ci kayan marmari kamar yadda malam kaki su ya faɗa manufar dai shine hanjinka ya warware ya zama duk abin da za ka ci kuma zai shiga cikin sauki ba zai danna da ƙarfi ba domin garin danna wannan zai iya maka rauni a ciki baka sani ba kuma raunin ciki yana da wahalar warkewa domin ba a fili yake ba baya shan iska da haka mi hattara akwai addu'a da sunna ta koyar malam kaki sai mana ishara zuwa ga ɗaya daga ciki tare da malaman hadisi suna cewa wannan hadisin yana da rauni na Allahumma bik laka sumtu wa ala rizqika afqartu fa taqabbal minni innaka antas samiul alim Hassan al-banna ya kawo shi a cikin littafinsa mai suna al-ma'furat wanda Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya yi suka dangane da sanadin hadisin yace malaman hadisi sun ce bai inganta ba hadisin da yafi inganci shine hadisin zahaba zama'u wabtallat al-uruqu wa sabata al-ajru insha Allah kuma da zara an yi buɗe baki ake yi ba kafin ayi ba ba kamar bismillah cin abinci bace kaga ita ake farawa kafin me a ci abinci amma ita addu'ar azumi sai an karya azumin ake addu'ar malamai suka ce domin ka fassara ma addu'a zaka ji ita kanta za ta gaya maka yaushe ake yin ta amma wani sai ya fara addu'a sannan ya ci dabino to ka sa ka a baibai ka gyara kwalarka domin ita addu'ar in za a fassara maka ita zahabar zam'u kishirwa ta tafi to baka sha ruwa ba ta ta tafi ba ta tafi ba latil uruqu jijiyoyi sun jika to baka sha ruwa ba da bai suka jika wasa batal ajaru insha Allah lada ya tabbata in Allah yadda, to baka sauki azumin ba yaushe ladan ya tabbata zaka addu'ar kadai in zaka fassara ta zata nuna maka sai an sha ruwan ake me ake addu'ar a ƙarshe malam kaki sai yayi addu'a ga magina wannan masallaci kun ga wannan kadai ya isa ga dimmi hankali ya san cewa gina masallaci ba karamin lada bane ba ko baka kama suna wanda ya gina ba Allah ya saka wanda ya gina wannan masallacin da alkhairi duk inda yake ita addu'a ta san shi zaka neme shi ko yana dare ko bayan rayuwarsa kai ka shigo masallacin ma kai sallah an ka so dura masa ashar wallahi yana da lada a sallarka yana da lada a sallarka saboda me saboda ka ci albarkacin arzikinsa to da haka wannan yake nuna kada mu bari a mu a baya ba kowa ne a cikin mu Allah ya bashi kuɗin da zai gina masallaci ba amma kowa Allah ya bashi damar da zai hidimta wa masallaci wani zai iya zuwa ya share masallaci in kai da ikhlasi ladan ka sai fi na wanda ya gina wani zai iya zuwa ya kunna turare a masallaci in kai da ikhlasi ba a san ma kai ba sai Allah ya fi baka lada saboda wanda ya gina in ka fi shi ikhlasi wani alaramma ne zai iya zuwa ya karantar a masallaci ko ya ja sallah shi ma yana da lada kuma masallaci waje ne da ba a son cutarwa ko mun kankantar ta zo shi yasa ko albasa ka ci kaga dai cin albasa haramun ne ko tafannuwa ka ci cin tafannuwa haramun ne to ko waɗannan abubuwan ka ci ba a so ka zo masallaci annabi ya ce kar ka zo saboda me saboda kar ka zo ka yi wari a masallaci wani ya ji ba daɗi kuma ba mutane ne kaɗai a masallaci ba har da mala'iku manzo Allah ce fa innal mala'ikata tata'azza bima yata'azza minhu banu adam mala'iku ma suna cutuwa da irin abin da dan adam yake cutuwa da shi warin baki na naka ba kawai makocinka a sahu ne yake cutuwa da shi ba mala'ika ma yana jin haushinka to sai mi hattara musamman zuwa sallar asuba duk gaggawar da kake ka fara wanke bakinka kafin ka tawo masallaci a fesa turare kar a zo ana warin hamata kar ka zo wani kafin ya idar da sallah a gefen ka bakinsa ya cika da yawu Allah Allah yake ya fita ya zubar saboda ka dame shi to ina kuma ga wanda zai sha taba ya zo ya masallaci yana warin taba da ka mi hattara kada garin neman gira mu rasa ido kada ɗan akuya garin barbara ya komo da ciki wajen da ake neman lada kai ka zo ka ɗauki zunubi ka tafi to ina kuma ga ɓarayin masallaci wannan shi ya nuna maka ƙarshen asara da taɓewa ka rasa ina za ka yi sata sai ina masallaci mutane suna murna an gina masallaci za su zo su yi sallah amma kai yanzu ka dasa saita wa takalban mutane dan ka sace har sai ka cire musu sha'awar zuwa masallaci kaga mutane ba sa zuwa masallaci saboda an masa satar takalmi to ka sani yadda wanda ya gina masallaci zai ta samun lada na in an zo an yi sallah a ciki ko ya sani ko bai sani ba haka duk wanda yake wani mummunan abu a masallaci da mutane suka gudu dan shi to wallahi sai Allah ya ta bashi zunubi na wannan abin da yayi kada mu zo mu kawo dauda masallaci kada mu zo mu bata masallaci duk wani abu da zamu yi na mu mai da masallaci baya ko mu cutar da shi to mu sani da Allah muke Allah ba zai kyale mu ba Allah ya ce masallaci sa ne dan ya nuna mana mutunta shi wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ada ku sani masallaci na Allah ne kada ku yadda ku hada Allah da wani a cikin masallaci a kira Allah a nufin ibada kuma a kira sunan wani shehi ba a yin haka haramun ne da aka farkon girmama masallaci shine tsayuwa da tauhidi da kadaita Allah subhanahu wata'ala a cikin sa da haka muna fatan mutane wannan unguwa za su sa hannu wajen kula da wannan masallaci da duka abin da suke iyawa na gudunmawa baka bukatar sai an ce maka illa iyaka in abu ne wanda ake da bukatar shawara to za ka iya neman shawara kafin ka aiwatar amma yanzu don za ka zo share masallaci har sai ka nemi izini kawai da zara an buɗe masallaci taho da tsuntsiyarka ka share ba ka jiran wani lokacin da ganduje zai gina masallaci na ya nemi izinin wani a cikin mu to kai ma dan za ka taka hidima sai ka nemi izinin wani a'a amma komai yana da ka'ida ba za ka zo tsakar dare karfe biyu ka ce na zo shara ba ba da zai yadda da kai da wannan kun ga a yanzu a matakin da masallaci yake kai masallaci ba shi da solar da za ta ɗauki masallaci zuwa yanzu nan duk da cewa akwai alkawari da fatan za a zo a saka ni yanzu wanda ni ne shugaban masallaci da azumi kuma ba za ku ganni ba kwata-kwata tunda ba nan nake azumi ba zan tafi inda nake tafsiri kuma ku dai da iyalanku ku za ku yi sallah a masallacin kuma janareto ne yanzu da ku kuma jannaretar nan ba ruwan rijiya yake sha ba ko ruwan rijiya yake sha mu yan bacira siya muke yi da wannan kukan kurciya ne idan kuka zo kuka masallaci da iska an kunna wuta yadda za ku yi kalla cikin nasuwa, to ku ne in kuka zo kuka gan shi to ku ne duk wanda yake da dama na ya kawo abin buɗe baki a azumi a masallaci madalla da haka ba dole sai ka kawo masallaci ba ka yi ƙoƙari ka rinka ba wa masu azumi abin da za su yi buɗe baki hanya ce mai yawa ta samun lada mai yawa zala ce man fattara sa'iman falahu mislu ajrihi duk wanda ya ba mai buɗe baki abin buɗe baki ya ci za a ba shi duk ladan azumin sa da haka ka duba ka darje kaga wani ustazu wanda ya san hukunce hukuncen azumi yake kulawa da su kuma da azumin nan yana kokarin sallah a jam'i kuma yana karatun Kur'ani. yi kokari ka zo ka sunna masa dabino da ya ci dabinan nan naka nan, kai mai sane amma ba na ka ladansa ba naka daban za a bashi nasa daban shi yasa za ku ga a ƙasashen da suka san muhimmancin wannan duk wanda yake azumi a Saudi Arabia a haramin Makka ko Madina ko sauran ƙasashen musulmi zai ga gata a haramin maka ko haramin madina za a zo a baka dabino kuma a haɗa maka da wasu ɗan dunkuli na kuɗi ana rarrashin ka karba ka ci domin shi wanda yake hakan ya san me yake so ya samu so yake ya tara ladanka a ƙasar sudan na ga wannan sau da dama ina faɗa idan lokacin buɗe baki ya yi kaga musamman mu da muke unguwar batirawa kurna rijiyar lemo unguwarmu ta fi kowace unguwa ne yawan motocin da suke wucewa domin titinmu yana ɗaukar motoci da yawa titi ne na ƙasa da ƙasa ta wannan titin namu ake zuwa Nijar aje Libya aje Chadi kai har masu zuwa Algeria sukan bi ta nan har masu zuwa Germany duk sukan bi ta nan da aka ba titi ne na jaha da jaha ba a titi ne na ƙasa da ƙasa to inda a ce mun fahimci kanmu muna so mu samu lada irin yadda mutanen sudan suke yi da zarar lokacin magariba ya yi an kusa kiran sallah yan kowace unguwa sai su fita su tare titin unguwarsu a sa bulo a hanya a sa itatuwa a tare ba fa don ai kwace ba ko aiki da nabi a a najeriya kaji an ce an tare titi to kwace za a yi koke da nabi to amma su suna yin haka ne don duk wanda ya zo wucewa ba zai wuce ba sai ya sha ruwa a unguwarsu sun samu wannan ladan kuma kar ka ɗauka unguwar masu kuɗi ce unguwar talakawa ce amma wani zai kawo dabino uku wani zai kawo fiye wata leda ɗaya wani zai kawo ƙosai kaza wani zai kawo waina haka za su tsare matafiya a mota ku fito ku sha ruwa don mu samu ladan ku kaga masu yi dan Allah kenan to mu ma duk da ba za mu tare hanya ba amma makocinka kila ka fi shi wadata in an yi abinci mai ɗan daɗi a gidanka a sa kwano a kai ko don yara su ci a a kaje yau kasuwa sai ka taho da abu kaza na marmari na azumi su ma a ɗan san musu masallaci za a kawo makota za a bawa wani a hanya za a tare a bashi wannan shi ya kamata Allah madaukin sarki ya ba mu ikon kwatanta ba Allah madaukin sarki ya saka wa kowa da alkhairi jadawalin sallah zai sauko za a gani yadda za a gudanar da sallah musamman ta tarawihi tun daga isha zuwa tarawihi insha Allah za a saukar da jadawali bayan mun zauna mun tantance limaman da za su gudanar da sallah muna fatan dukkanin yan uwa za su bada haɗin kai ba alkawari ne ba amma ina yunkurin ƙoƙarin samar da tafsiri na bayan sallar la'asar zuwa gab da shan ruwa a wannan masallaci insha Allah cikin watan azumin nan idan shi ma mun gama daddalewa da malamin da zai yi to insha Allah cikin abin da za a hidimta wannan masallaci da shi shine akwai maganar tafsiri in mun samu dama har kiyaye mata za a yi musu tafsiri na safe da haka waɗannan su shirye-shiryen da muka sa a gaba cikin waɗannan kwanaki da ba su wuce hudu ko biyar ba mm. Allah dauki sarki ya bamu iko idan ba mu samu ba to sai ai hakuri da abin da aka samu sai a tara a gaba saboda lokaci ya riga ya kure da haka waɗansu shirye-shiryen sai dai an bi su a hankali a yi haƙuri aliki na ya yi tsawo malami na ƙarshe da zai zo ya yi ta'aliki minti uku zan bashi zan ɗaga masa ƙafa zuwa ya kai minti biyar ba biyar ta haifi sha biyar ba شيري مالا عبد الملك فليتفضل مشكورا ومأجورا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم عما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a kamar yadda malam ya faɗa kusan lokaci ya ci ya cinye ko ya cinye lokacin da kansa to amma kusan duk abubuwan da na tara zan fada sai na jiya fade su na jin abu ɗaya ne kawai da nake son na gaya wa al'umma a nan da kuma wani waje kafin dai azumi din wanda shi ne kawai malam bai tabo shi ba kuma yana da mahimmanci kwarai da gaske wannan azumi kamar da kowa ya sani ibada ce bauta ce mustaqilliya da take zuwa a shekara sau ɗaya kuma wata guda ne imma kwana 29 imma kwana 30 ba sa haura haka kwanakin to tunda ibada ce ta gabbai da kuma baki da ido mafi girma abinda za mu bautata wa Allah da shi bayan shi kansa azumi din da dukkanin ma'anarsa ta luga da istilahi shine wato karatun alkur'ani mai girma yawaita karatun alkur'ani mai girma saboda watan ƙur'ani ne kamar da Allah ta'ala yake cewa shahar ramadan allazi unzila fihi alquran hudan lin-nasi wa bayyinatin min alhuda wal-furqan a bayan karatun alqur'ani da zamu yawaita tare da tabbatuwar nusus da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawaita karatun qur'ani shida malaika jibrilu a watan ramadan to sannan akwai kuma addu'a tana daga cikin ibada addu'a ibada ce to abinda nake ta kokarin gaya wa mutane kuma ba zan gaza ba duk da cewa wasu sun sani wasu ba su sani ba ya bawa zai roƙi ubangijinsa malaukakin sarki galibi wani yana da bukata kai tsaye yake shigar da bukatarsa to kuma ko a cikin mu mutane idan ka je wa mutum kai tsaye da bukata bai iya saurara ka ba amma idan ka je masa da girmamawa da mutuntawa da yabo da kirari tare da wato maula cikakkiyar maula to an fiye samun abin da ya kamata a samu to kuma ba abin da bawa ya kamata yi ba inda bawa ya kamata yi maula sama da gurin ubangijinsa An tumul ila ilallah baki ɗayan mu matalauta ne manema ne a gurin Allah ɗan maula ne mu a gurin Allah Allahu maulana mu Allah shi shine maulanmu wa annal kafiri la maula lahu saboda haka idan ka je maula gurin ubangiji akwai waɗansu addu'o'i da na ɗauko maka ka koma cikin littafin ka na hisnul muslim wanda yake cikin yake kan network kamar mai lamba ta 663 amma wanda yake cikin littafi yakan zo da lamba ta 41 akwai addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wa ya yi ta wadda zan maka ishara zuwa gare ta zan fara da mai lamba ta 63 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annaka al-wahid al samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad har yanzu ba a yi addu'a ba kirari ne maulati ake ana nuna wa Allah cewa shi shine kuma abin da fata da bukata duk wanda yawa Allah irin wannan kirarin Allah zai ce naji mai kuke bukata wanda kun kula hatta ranar kiyama ceto da manzan Allah zai wanda ake kiransa shafa'atul uzma ai kirari ne zai biyo ba zai zai fara da shi ko kafin ceto in yayi kirari sai Allah ya ce me kake so ya rasulullah fara ta wasal tuda washfa tushaffa to saboda haka kun ga anan babu wata addu'a kawai kirari ne ga Allah amma a ƙarshe sai manzan Allah ya ce an ta gafira li zunubi innaka antal gafurur rahim to wannan wani makami ne wani adireshi ne kamar email address ne na Allah shi sa aka ce wanda ya san Allah to shi ne ya san Allah wanda ya fahimci ilimi ya san karatu to ya san logon da zai kira Allah da shi akwai mata daga cikin mata manzan Allah na tafiya tana ta addu'a tana ta addu'a kullum manzan Allah yace kina fama ta ce kwarai ya ce in ba ki abin da ya fi abin da kike yi ta ce ba ni ya ce ki ce subhanallah ana da kalkihi wari da a nafsihi wazina ta wa mida da kalimati shi ke an gama kes ya ce wannan ya fi dishe shekarun da kika bata kina yi to wani yana iya zuwa wanda bai je makaranta ba dan kan mu ce jahili ko wanda bai je makaranta ba amma yana son Allah ya zo ya kwana ya wuna a masallaci kai kuma dan musa masha Allah kana zama gurin karatu ka iya karanta qur'ani wallahi kana shigowa masallaci minti biyar an gama ka tafiya ka kurin ka gama da shi ka karba komai shi kuma yana nan yana fama to irin waɗannan addu'o'in su ya kamata ku dauko a gurguje addu'a ta biyu manzo Allah yake cewa Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamda la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak almannan Allah kaji almannan ya badi as-samawati wal ardh ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum kaga babu wata addu'a girmamawa ce da yabo da kirari to sannan sai manzon Allah yace inni as'aluka aljanna wa uzrika minan nar ka yawaita roƙon Allah a wannan Ramadan din kana roƙon Allah ya baka aljanna ya raba ka da wuta dan ba duk dan aljanna ne wanda ba sai wani sai ya je wuta ya dare shiga aljanna to ka roki aljanna kuma ka ce kar ka shiga wuta saboda haka kaga shimfiɗa ce kenan hatta an kun duba suratul fatiha da muke karantawa ai addu'a ce amma Allah ya raba ta gida biyu kenan sai ka fara kirari wa Allah madaukakin sarki ka masa jinjina sannan sai ka roƙe shi haka yake a fatiha sannan a tsakanin mu mutane idan mutum ya zo gurin wani shi aka ramaka Allah Allah ya kara ma ta gawa Allah ya kara ma tsoron Allah ai ku mutanen alkhairi ne ba mu san ku da sharri ba ba a zuwa gurin ku sai an sai an ba a taba bango bangon sukari ne menene irin dai wannan yan maroka ko ba haka bane sai me kake bukata ne wallahi malam ai abubuwa ne ba labari to nawa ne dubu dari gashi wani yana zuwa malam da Allah so nake kaɗan biya min dubu goma ce zan yi kaza a ga dai dubu biyu ka yi hakuri kaga duk mutum ɗaya aka tambaya amma ne yasa ya ba wancan bukatar sai ba wannan saboda wancan ya zo da sifa da ba zai iya hana shi ba to haka Allah madaukakin sarki idan ka je mai da ka ambace shi ka bayyana shi ka daga shi ka nuna cewa shine isasshe ka nuna masa fa in fa bai baka ba baka inda zaka je kana nan dai gurin sa baka da wanda zai baka sai shi ka nuna girman sa da jalalar sa da izzar sa da buwayar sa to sai Allah ta'ala ya baka a ƙarshe ina addu'a ta musamman malam aiki ya masa yawa kwarai da gaske amma kuma matashi ne mai jini a jika malam malamin tauhidi Allah ta'ala ya tabbatar da mana akan wannan tauhidi da aqida ko da muna nesa ra'ayin mu ɗaya da malam tare muke da malam duk abin malam yake akan sa na aqida na tauhidi to wallahi akan sa muke da mu da malaman mu baki daya kuma inda muke duk abin muke yi kenan saboda haka idan zaka gina masallaci ka bawa malaman tauhidi ka ba malaman aqida wallahi duk wanda ya bawa malaman da ba sa kiyaye aqida da sunnan manzon Allah masallaci to yayi hasara ya ɓata kuɗinsa ne a banza domin za su kira wani ba Allah ba kuma za su dinga haɗa Allah da wani kuma za su dinga haɗa manzan Allah da wani saboda haka ahalus sunna su suke gyara masallaci a zahiri da baɗini baɗini shine abin da ya shafi zuciya a ƙida zahiri kuma tsaftace sai ga masallaci ya yi kakal to wallahi na ahlus ne Allah ta'ala ya sa muku albarka ya sa wannan unguwa albarka Allah ya sa mu ma a je unguwar mu a mana irin wannan ta goma shi da albarka wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to malam abdulmalik Allah ya saka da alkhairi bai wuce lokacin sa ba kamar yadda muka faɗa da tazara mai yawa to abu na kusa da na ƙarshe shine bahaushe ce ana bikin duniya ake na kiyama akwai wani abu da sau da dama da yawa daga cin musulmi hankalinsu bai kai gare shi ba a 'yan waɗannan kwanakin ba ma gama garin musulmi ba hatta cikin malaman addini wasu sun gafala da wannan abu shine maganar shugaban hukumar zaɓe ta ƙasa mai zaman kanta wanda wani kirista ne a yanzu ba muna magana ba ne a kan addininsa muna magana ne a kan rashin cancantarsa domin mara kishin ƙasa ne marasan kwanciyar hankali da zaman lafiyar ƙasa ne maciyin amanar ƙasa ne mai ƙoƙarin ta da zaune tsaye ne a ƙasa wanda kunzumin malamai na majalisar gudanar da shari'ar musulunci ta ƙasa ita ma mai zaban kanta wanda shugabansu dr bashir ali umar allah ya ƙara masa lafiya ya fito ya yi jawabi ba ɗaya ba ba biyu ba a madadinsu da mu baki ɗaya cewa wannan mutumi bai cancanta ba ya kamata hukumar ya kamata hukumar najeriya ta sauya shi da wani koda kuma kirista ne saboda dalilai masu dama wanda dr bashir ali umar ya faɗa daga cikin dalilan kiyayyarsa da yake nunawa ba sa kayawa babu kara ga musulmai da sharri da mummunan fata wanda a yanzu nan abin da ya ɗada tuna min wannan har na magana a kai shine a yau sakula ta sauka cewa zaben wannan ƙasa da za a yi shekara mai zuwa za a yi shi ne a cikin watan ramadan wanda wannan yana daga cikin abubuwan da suka sanyawa ko suke ƙara sanya mana zargi na cewa ya shigo da niyyar cutar da musulmai da zaluntarsu da haka dukkanin kiristoci su fahimta ba muna cewa bane dan kirista ne tare da cewa kirsoci su suka fi wannan hukumar ku je ku duba list a tarihin ƙasar nan na waɗanda suka jagoranci inec shin musulmi suka fi yawa ko kirsoci za kuwa kirsoci ne suka fi yawa amma musulmi ba su taɓa fitowa sun ce ba sa son wani kirista ba sai wannan ai ya kamata a yi musu adalci a duba me ya jawo halinsa ne ba na garba da hujjoji da dalilai to amma waɗansu marasa fahimta sai suke ɗauka ai musulmi suna yin haka ne wai dan ba musulmi ba ne ka je ka duba in dai shugabannin da suka shugabanci aine sun kai mutum goma to takwas kiristoci ne biyu ne musulmai fasantac ɗin musulmi a ciki ba su da yawa amma musulmi ba su taɓa fitowa sun ce ba sa so ba sai wannan karan akan shi wannan mutumin saboda shi ne ya je majalisar ƙoli ta amerika yi wa musulman najeriya sharri da alkaba'i da jawo bala'i yace wai ana kashe kiristoci a arewacin Najeriya ana yi musu kaza ana yi musu kaza ana yi musu kaza da ka tintin an san shi da kiyayya ga musulmi baya boye ta to da ka da wannan muke kira muna hada sautin mu da sautin kwamitin gudanar da shari'ar musulunci mai zaman kansa ta wannan kasa karkashin jagorancin Dr. Bashir Ali Umar Allah ya kara masa lafiya kan cewa mu ma ba mu yadda ba muna kuma kira ga gwamnatin tarayya ta duba wannan lamari kuma muna tare da su domin abin da suke kai maslaha ce ta musulmi kuma daidai ne ba laifi bane ba ba laifi bane ba kada wani ya fake da cewa ai an yi muslim ko an yi muslim muslim yanzu wa yafi musulun wa yafi moran muslim musulun ɗin ku da kanku kuka fito kuka faɗa kun fi kowa moran ma muslim muslim a Najeriya to da ka ba magana ce ta cewa dan kirista ne a'a mu wayewar mu a musulunci ta kai mun fahimci cewa kirista yana iya mulkan musulmi ya yi masa adalci da in an samu kiristan da zai mulki musulmi ya yi masa adalci ba mu da matsala da shi kamar yadda musulmi zai mulki kowa kuma ya adalci wannan ba matsala bane shi yanzu musulmi ne shugaban kasa musulmi ne mataimaki amma da bakin ku kuke fadar kun ma kowa jin daɗi ko kirista ne shugaban kasa ba zai muku irin abin da wannan shugaban kasa yake muku ba ko kuke faɗa ba mu muka faɗa ba duk ga clips ɗin nan suna yawo a social media to da haka muna faɗar ai mana adalci wannan mutumin zahiri ya nuna zai iya zaluntar mu ga kuma alamomi sun fara bayyana a samo wani kiristan mai daidaitaccen tunani mai kyakkyawar fahimtar rayuwa wanda ba zai cuce mu ba ko da muna da bambanci da shi a addini ba mu da matsala da wannan Allah madaukakin sarki ya bawa masu mulki ikon gyarawa kuma ya ba su ikon fahimtar wannan maganganu da ake yi ba magana ce ta bangaranci ko magana ce ta addinanci ba magana ce ta nagarta da kuma kishin ƙasa da son zaman lafiya a ƙasa Allah ya ba mu ikon kwatantawa magana ta ƙarshe da zan cike da ita akwai dattawa na wannan unguwa na kwamiti wanda suka je suka same ni a gida ko a masallacinmu na masjidul qur'an yan kwanakin baya da suka wuce yanzu ma an ce sun ba da takarda to yanzu ne kaɗai nake da lokacin zama gaskiya gobe ma tafiya zan yi ba na gari kuma da na dawo zan sake yin tafiya wajen tafsiri da haka idan suna nan bayan an idar da sallah minti goma goma sha biyar za mu zauna da su a gurguje wannan shine gaskiya karshen can da nake da shi ba sai kowa ya zo ba in akwai mutum ɗaya biyu masu wakilce su da abin da aka faɗa na sako sai a isarwa da saura to wannan shine karshen majalisun mu a yau Allah madaukakin sarki ya saka wa malaman nan da alkhairi Allah ya mai da su gidajen su lafiya Allah madaukakin sarki ya ba mu lafiya ya ba mu zama lafiya wannan unguwa Allah madaukakin sarki ya kara mata albarka Allah ya sa mu rusi watan Ramadana da rai da lafiya ya sa muna daga cikin bayin da za a yanta a ciki ya sada mu da dukkan alkhairin da ke ciki kuma ya nisanta mu da dukkan sharri magana ta ƙarshe kat yan kasuwa ku ji tsoron Allah ku tausasa wa 'yan uwanku silai biyar da za ka yi ragi na kayanka da kake siyarwa kila ya zama shine sadaka jariya da Allah zai karbe ka da ita ya saka aljanna sila biyar da za ka ƙara wa kayanka don ka matsa wa al'ummar musulmi in ba ka yi wasa ba ta yi shi ne sanadiyar taɓewarka a wannan azumin sanadiyar wannan in ba ka yi wasa ba duk azuminka da duk sallaka sai Allah ya ki karɓa saboda ka tsawwala wa bayansa idan ba ka da ikon ka rage to alal aƙalla ka ka ƙara a tsaya a inda ake sai dai idan abin ya fi ƙarfinka to wannan kuma la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha yan uwa masu sana'a wacce sana'ar su take ci a lokacin azumi kama daga madinka teloli kenan kama daga masu kasuwar tsumma yan kwari kenan kama daga kasuwar abinci kada hada-hadar kasuwancin duniya ta mantar da ku hada-hadar kasuwancin lahira kada kai tila ka karɓi kayan dinki da yawa ta yadda za ka rasa sallar dare ta yadda za ka rasa sallar asuba ma a jami'i ka kwana kana ɗinka wa mutane kaya ba ka yi riba ba ko nawa ka samu ka yi asara ita rayuwa saita ta ake yi ana bikin duniya ake na kiyama hmm. Wata giti ma ataka Allahu daral akhira wa la tansa nasibaka min ad ka karɓi dinkin ka ka saita lokutan ka ta yadda ka yi dinki kuma ka fita kai sallar ka a jam'i. ta farilla har ma da tanafila sai ka ci kasuwa biyu kasuwar duniya da kasuwar lahira samari matasa a kiyayi shagalta a irin wannan lokaci makiyanmu sun san wannan lokacin lokacin mu ne da ka ba sa tashi shagaltar da mu sai irin wannan lokacin ya zo yanzu za ku ga sababbin wasannin hausa sun fara fitowa za a yi series kuma saboda tsiya ba za a dasa fim ba sai lokacin sallar asham kila sai an shiga goman ƙarshe daidai ƙarfe ɗayan dare za a tada sallah su kuma za su fara fim ko za su fara ƙwallon kafa mm. to da ka matasa ku yi hattara wallahi cutar ku suke yi wallahi cutar suke yi idan ka kuskura ramadana ya zo ya wuce ba kai abin da Allah zai ji kanka ba ka sani ba dole ka sake maimaitawa ba ta yi na ƙarshe kai ko yanzu nan da muke wannan wa'azin kila ka gama ɗinka kayan sallah amma kana da wasiƙa da aka turo maka daga lahira cewa za a yi sallar da kai? azumin ma ba wanda yake da garantin zai ga azumi ku rubuta ku ajiye akwai wanda da an ga wata kwanansa ya kare kuma ba cuta ba kuma mai. Allah ya allaka wannan watan na sha'abana sa shine karshen rayuwarsa hmm. da haka akwai mutumin da sai ana gobe azumi zai mutu kuma lafiyarsa kalau hmm. to kar ka ɗauka wani ne a nesa ta yi kai ne ta ni ne ta ne da ka bi kokari mu mori daman mu in Allah ya ba mu dama kar mi sakaci da ita wani za a fara azumin da shi ba za a kare da shi ba kai wani ma za a yi azumin da shi amma lafiyar da Allah ya ba shi a rayuwa wannan shekarar za ta kare wannan shekarar credit dinsa na lafiya a wannan shekarar zai kare wani ranar azumin farko zai gamu da wani tsautsayin da ya gama lafiya kuma shi kenan a haka zai karasa ya mutu a shekarar baya kila ya yi sakaci bai yi wasu abubuwan na alkhairi ba ya ɗana wa sai wannan shekarar bai san wancan ɗin ne damarsa ta ƙarshe ba to kai ma ka kiyaye kai ma ka kiyaye wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakum al'azabu baghtatan wa antum la tash'urun an kula nafsun ya hasrata alama ma farrattu billa. wa in kuntu lamina sakhirin aw taqula law anna allaha hadani lakuntu minal muttaqin aw taqula hina tara al azaba law anna karratan fa akuna minal muhsinin bala قد جاءتك آياتي biha بها wa kunta minal kafirin ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مصوى للمتكبرين للكافرين فذاك مي هترى akwai ranar da zaka zo kana cizon yatsa ina ma nayi kaza ina ma nayi kaza Allah ce mun baka dama sakaci kai kuma ba maimaita dama to Allah ya kiyaye mu da cizon dan yatsa Allah ya mai da kowa gidansa lafiya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa alaikum assalam wa ba da lada